Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. A 'yan makonnin da suka gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya karbi bakuncin takwaran aikinsa na Angola Juan Lorenzo a ofishinsa na Oval da ke bada White House. inda shugabannin biyu suka tattauna kan aikin layin dogon da amurka za ta taimaka wa angola ginawa a wani mataki na yin gogayya da ƙasar china da wasu ke ganin tana ƙoƙarin yin kaka gida a yankin nahiyar afirka aikin da ake fatan zai laƙume dala biliyan ɗaya yau batun da shirin na duniyar amurka zai mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo madalla To kuma da wasu suka ji a farkon shirin a yan makonnin da suka gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya karbi bakuncin takwaran aikinsa na Angola Joao Lorenzo a ofishinsa na Oval da ke fadar White House inda shugabannin biyu suka tattauna kan aikin layin dogon da Amurka za ta taimaka wa Angola ginawa a wani mataki na yin gogayya da ƙasar China da wasu ke ganin tana kokarin yin kaka gida a yankin nahiyar Afirka. An yi hasashen aikin zai lakume dala biliyan ɗaya. Aikin layin dogon ko na jirgin ƙasa zai tashi daga tashar jirgin Angola mai arzikin mai inda zai ratsa tsakiyar nahiyar Afirka. Shugaba Biden ya yi lalemar habin da shugaba Laransu a wancan lokacin da ya kai masa ziyaran. Biden ya yi nuni da taɓar da yawa Laransu a ofishinsa na Oval a matsayin wata alama wacce ke nuni da yadda Amurka take da kyakkyawar manufa ga nahiyar Afirka. As you've heard me say before, America is all in on Africa. Biden ke ne ke cewa kamar yadda kuka ji na faɗa a baya Amurka ta dukufa ne akan nahiyar Afirka. Sa'a guda da shugabannin suka kwashe suna zantawa yayin ziyarar ta watan Nuwamba da ya gabata. Ta mai da hankali ne kan ginin layin dogon da Amurka za ta ɗauki nauyi a Angola, wanda zai tashi daga ƙasar mai arzikin mai ya nausa can cikin tsakiyar nahiyar Afirka, inda China da Amurka suke gogayya kan albarkatun da ke yankin. layin dogon zai ratsa ta kudancin Kongo mai fama da rikici ƙasar da ke da arzikin ma'adinai ya kuma nausa zuwa zambia wacce ita ma take da arzikin ma'adinai kamar na kofa ƙasashen biyu wato amurka da angolar sun amince su yi wani taro a wannan shekara ta 2024 inda za su mai da hankali kan samar da makamashin wuta kamar irin tattaunawar wadda Amurka ta yi da Najeriya a baya. Portanto, envolvimento americano no corno. Shugaban ne yake cewa dukkan da Amurka ta yi a fannin hanyoyin sadarwa na zamani da samar da tsaftataccen makamashi alama ce ta irin taimakon da take yi. Saboda ire-iren waɗannan kayayyakin more rayuwa za su taimaka ba a Angola kaɗai ba, hadda ma lokacin a Afirka. Muryar Amurka dai ta tambayi hukumomin White House kan wannan tallafi na dala biliyan ɗaya da za a taimaka wa ƙasar angola yadda zai wakana duba da cewa congo na fama da rikici a yadda ake kallon shugaba lorenzo a matsayin jakadan zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar afirka kakakin majalisar tsaron amurka na ƙasa john kirby bai faɗi matakan da gwamnatin ta biden take ɗauka ba wajen ganin ta taimakawa lorenzo a yankin mai fama da rikici inda al'amura ke ƙara dagulewa sanadiyar shugabannin da suka ƙi sauka a mulki waɗanda suke da tarihin take haƙƙin bil'adama walwalar al'umma da yin fatali da tsarin demokuraɗiyya da kuma yin katsalandan a al'amuran junansu sai dai ya ambaci tsare-tsaren Biden kan samar da ababen more rayuwa a yankin. Shugaba uh, Biden ya kasance mai cike da farin ciki kan wannan. Um, uh, wannan babban al'amari ne a um, shirin na PG wanda zai taimaka wa kasashen masu matsakaicin karfi don samu hanyoyin zuba jari kan kayayyakinsu waɗanda za su samar da ayyukan yi su bude kofofin karfa tattalin arziki a duk yankin kudancin kasashen da ke yankin sahara a afirka saboda haka abin farin ciki ne za mu ci da bibiya don ganin tabbatar da cewa an aiwatar da shirin. Uh, Masu fashin baki dai sun ce nasarar wannan aiki na layin dogo zai ta'allaka ne kan samar da dawwammamen zaman lafiya a Congo wacce ta yi zaben shugaban kasa da Felix Tshisekedi ya lashe a wa'adi na biyu sakamakon zaben da 'yan adawa ke kalubalanta a yanzu. Michael Walsh jami'i ne a cibiyar bincike kan harkokin kasashen waje. Ya ce akwai bukata a samu haɗin kai a kuma yi gogayya da China domin samun nasara a aikin layin dogon. Ina kuma ganin abin da ke faruwa kenan a bayan fage da China. Wannan aiki ya haɗa da gogayya a wani gefen da kuma haɗin kai a wani Competition and to some extent is going to probably be cooperation. Murya Amurka ta tambayi abin da Biden ya ce dangane da zargin ayyukan cin zarafin bil'adama da ake yi a kan Lorenzo. We never shy away from talking about Jin Kabi ne ke cewa ba yin magana akan abin da ya shafi take haƙƙin bil'adama. Shugaba Biden ya yi ta ɗago wannan batu yayin ganawar tasu. masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu za mu madadin julie leathers gresham da taimaka wajen hada shirin sai anita powell ta hada asalin rahoton ni mahmud lalo nake cewa a hutun ƙarshen mako lafiya